وأصممت أدواء البناء أدوات كل شيء في الآن حتى المروح حتى الملح حتى الأشياء الذرة الرز أنا أسألكم ما هو الدافع ما هو الدليل ما هي الحكمة وراء هذا الارتفاع الجنوني الجيومتري كما يقولون في اللغات المعاصرة والله حسب علمي السبب الرئيس أو الرئيسي لهذا الارتفاع الجنوني اللامسؤولي هو الجشع ما هو الجشع الجشع المادي materialism الجشع المادي وحب التفوق أريد أن أكون غنيا ذا مال ليلة واحدة في ليلة لا قمر فيها هذا هو الأول ثانيا أعوذ بالله يعني انتقاء الرحمة في قلوب الكثير من الناس وشعور بحب الغطرسة ثالثا الجعل القاتل بمفاهيم النصوص الشرعية قرآنا وسنة وآثارا صلفية اي أيوة والله رابعا عدم الموائد فوق المنابر الجمعية لأن ربنا ومالكنا وخالقنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا حبذا لو تتابعنا وواصلنا الموائد المنبرية الأسبوعية الجمعية موئذة هنا هناك لبلغ لبلغ الوعظ إلى آذان صاغية وقلوب واعية وأبدان عاملة وضمائر خاشئة لأن ربنا قال وذكر ثم علل الأمر فإن الذكرى تنفع الإيش المؤمنين وما ظل موجودون ما زال المؤمنون موجودين إلى الآن إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يظل في الخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن يتخذ قرارا لمنع الذين يرفعون السير قال لا لا أفعل ذلك طيب ماذا نصنع يقول الألام سال الفوزان حفظه الله نعم لا ينبغي لولي الأمر أن يحد من السعر لأنه قد يكون فيه ظلم ولكن إذا تلاعب التجار بهذه الفرصة ورفعوا الأسعار بغير دليل لابد للحاكم أن يتدخل لأن الدليل لمنع القصر حتى لا يظلم التاجر وهو يظلم الناس الآن يظلم الناس لذلك نعمل قائدة تهدف للناس أقضية بقدر ما حدث إيش من الفجور إي والله لكنني أقول ينبغي لحكومة فدرالية كانت أو ولائية إن شئتم قولوا ذلك أو حتى محلية أن ينشئوا أقول ينشئوا دواوين ولجون لشراء البضائل الاستهلاكية الحساسة ويدخروها في مستودع الخير ثم يهيئوا علماء علماء ربانيين أتقياء يولون عليها يقول يا شيخ أنت الذي تكون زعيما لهذا المستودع الغذائي أي والله أنا أقترح هذا ويكون العلماء هم المسؤولين فربنا زكى العلماء وقال إنما يخشى الله من عباد من العلماء يقول الحاكم أرث يا شيخنا الكريم أنت الرئيس واللجنة مكونة من أعضاء عالمين لا سياسيين ولا أصحاب التجارة أهل الأطماع يقول الشيخ تتولى هذا الأمر يريد منكم أن تحد من رفع السعر بالذي رفع السماء بلا أمل أنا أرى ستؤتي الثمرة أكلتها لكن من الذي يعني يوكل العلماء اليوم؟ لا العلماء ليس لكم دخل شأنكم المساجد لا دخل لكم هذه أسطورة هذه حرطقة هذه فكرة إبليسية شيطان بل قمية جهنمية اي والله مصيبة موجودة أمامنا والحديث موجود فلماذا لا نفعل أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الرؤوف الرحيم الحنان المنان الرحيم أن يعمنا برحمته وكرمه وفضله ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai yayi dare yayi rana ya yi hauka ya yi hankali ya yi ƙoshi ya yi yunwa ya yi ilimi ya yi jami'i ya yi tsayi ya yi gajarta ya yi kauri ya yi rama ya yi haske ya yi duhu ya yi sama ya yi ƙasa wa min kulli shay'in khalaqana zawjan la'allakum tadhakkarun komai bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu ira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jaka da annabi Muhammad wanda ba a yi mutum ya shi ba ba kuma za a yi shi ba hassan ibn sad yake cewa yana yaban manzon Allah yace wa mithluka lam tara qattu aini wa mithluka lam talid an-nisaa min ghairi من ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wa sadaqa hassan ya ce ya manzon Allah ido na bai taba ganin kai idon mai wani abin halitta bai taba ganin kyakkyawa irinka ba irinka ya mace ba ta yi naƙudasta ba ga kanan adirai halitta halkan wa khuluqa kai ka ce kai ka saba kanka da kanka yau ko kai aka ce ka halitta kanka ya sai ka kanka balaraban maka ko amma ina ruwan Allah ya yi ka baki iri na ba maganar launi ake ba inna akramakum inda la'atqakum inda Allah alimun khabir ira da aminci ku tsara tabbata gare shi da sahabbansa kirkaka daɗaɗa, waraza waɗanda ba a yi tawagar ɗan adam mai alkhairi mai albarka bayan annabawa ba irin sahabban annabi Muhammad mai zagin su ya taɓe ya halaka ya cutu sai buzun shi fit duniya qabla al-akhirah amma shi ko annabi Muhammadu mawaki na cewa ahasidahu mut inna aishaka awkadu fa huwa fit duniya wa fit din sayyid ya mai ma annabi Muhammadu hasada je ka mutu a duniya shugaba ne a lahira shugaba ne me taba manzon Allah Allahu akbar kamar mai kokarin yayi masamaniya kaki ne yi ma samaniya kaki suka ce man ba haka fi sama lattaka jihau wanda ba samaniya kaki zai ba ta fuskar yau yi matsayin ya mawuta ainihin samani Allah ya kara masa aminci da kirka kirkaka da dada Yan uwa masu albarka su kuma ta gwafa duke gare ta gwafa ta farko ne magana kan muhimmancin kafofi na yada labarai babbar ayar da ka iya kallo a matsayin ita ce jigo aya mai lamba shida a sura mai lamba arba'in da tara al-hujurat يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيش نادمين kaga wannan ayace yace bi naba annaba muna maganar alwasailul anba'iya ko kace inba'iya daga anba'a yumbi inba amma Al-Anba wannan ismi in ba an ɗauko ne daga ainihin fi'ili din asalin wannan ainihin aya mai lamba shida a suratul hujra sura mai lamba arba'in da tara ji malaman tafsiri a sabari ibn kathir da jikansu ta sauko ne saboda alwalid ibn uqba ibn abi Mu'ay. wanda ya bada labarin kanzon kurege har abin ya ga mataki akan mutane bisa abin da bai kamata aka ce in fasiki ya zo muku da labari na sunan shahid labari to yau yau yau yau ba ma azara kama yau yau iya yau an wayi gari ya koki wallahi a kasashe da yawa da kafin yaɗa labarai ake cin yaki a matsayinmu na 'yan najeriya bari ga muku abin da ya faru an yakin ba sasa a najeriya daga 1967 kuma tarihi zuwa 1970 67 yakin su oji kuke muna yara ƙanana ana gaya mana gidan rediyo na biyafar abinda suke cewa sojojin najeriya sun zo suna sharo wai su suna yaki wata kaga ainihin da'aya ce propaganda ce 'ya. don a karya ma'anawiya din kenan kaga amfanin kafin yaɗa labarai alfa amfanin da kyau yau kafofin yaɗa labarai akwai wanda suke kallo ake yi mar'iyya akwai wanda karanta ake makru'a akwai wanda bugawa ake matbu'a yau suke cin karanta ba yi i wallahi har kafin labarai ta CNN tana makanta kirari sun san kirarin muke canza muku yadda kuke kallon duniya kuma Allah gaskiya ne yau ta hanyar kafofi ake son a bata wa musulmi suna a ce 'yan ta'adda ‘yan ta'adda ne. Har suna yada wani labari suna cewa da harshen turanci fassara. Ba dun musulmi ba ne ‘yan ta'adda, amma duk ‘yan ta'adda musulmi ne. a indiya kafofi suka yaɗa wannan yaɗo a duniya kamar na rufin hashi ba duk musulmi ne yan ta'adda amma duk yan ta'adda musulmi ne ba mu iya kare kanmu sun ba mu da kuma labari to haka suke mana a Najeriya wanda bincike ya tabbatar waɗanda suka fara kirkiro yakin duniya na farko ai ba mu bane yakin duniya na farko mutum wajen miliyan ashirin aka kashe ba musulmi bane amma suna da kafin labarai sun ce mu ne mai Allah yakin duniya na biyu daga 1945 Hitler yakin kula mutum miliyan arba'in suka mu ba musulmi ba ne amma sun ce mu ne Allah ku bi abin da kyau a tarihi wanda yake kashe mutum shi ne Mao Zedong Mao Zedong na China lokacin mulkin mallakan su ko lokacin ainihin yakin su na kwaminisanci ana ganin mutum miliyan saba'in ya halaka stalin na rasha miliyan sabbin. hitler ga sunan da yawa sarkin belgium da ya mamaye kasar congo ya kashe mutum miliyan ainihin miliyan takwas amma duk ba 'yan ta'adda ba ne dan ta'adda shi ne wai kai da kace la ilaha illa babban makamin kawun yadda labari to me yasa muke yin sanya sai dai mu ɓata lokaci wasu kafofi wata are wata zifo wanda kusan wakilci ne na wasu miyagu matanku da matanmu da 'ya'yanmu suna ɓata lokaci akan wani gidan kabiru ko gidan badamasi ko gidan wasu tiyata kun sun kana faɗa duk mata sun sani هر ما مزن هد مزن لأن من سكت على المنكر هو المنكر السكوت على المنكر منكر كبينا ترك قوي إنا كما فين دمكيد أين هم أكي زاجي أري وتلكواني متلوتاني لك أجي جيمو أزاجيك ‘ya'yanmu in suka je hidimar ƙasa a kudu a ce ku cire hijabi kun ci baya you are retrogressive backward aka suke gaya mana tayyib kullum a musulunci ana son yaƙi yanbaghi an yakuna al ƙitalan qitalan hujumiyyan la difa'i karka dinga kare kan wallahi musulunci ne kaza musulunci kaga ni na gaji ba na so in ce wallahi musulunci bai yi kaza ba su dama din ne so suke ka zama ka dinga kare kanka ke za ka dinga musu hujumi ka ce misa kuka kai kaza ka ba su zai fa'i to ba ka da kuma yadda labarai sai ga iske masu kuɗi suna ɓata lokaci wajen ainihin ɗaukar nauyin ƙungiyar ƙwallo wasan kwaikwayo da wani zaɓe san ko kuma zaɓi kinka misali iyazan billahi iya ya kilkare hausawa suna karin magana su ce wanda ya samu dama ya dama kar ta dame kuma ya damu in ka samu dama ta fuskar kuɗi ko mulki maza maza ka dama in ka samu dama ka dame za ka dame kuma wallahi za ka damu kuma damuwar ta fi muni idan Allah ya ce ibadallah magana ta kan muhimmancin kafofin Allah kafofin nan sun kasu iri biyu akwai kafofi taqlidiyya akwai kafofi al-mu'asir taqlidiyya su ne gidajen da muke da su misali amma na zamani fa social media outfit وسائل الإعلام المعاصر فيسبوك واتساب انستغرام هوتنا فايبر هاوس بارتي جوجل بلس HM ga sunan sun fi ɗari a yau ko su mu dinga samar da tafiya wadda za ta dinga yaɗa safan musulunci ana taɓa musulunci ɗaya mu ba da amsoshi ba ma zagin ko ba mu rigima da kowa amma muna rigima da aqida da ke bata mana suna ne amma samari ne sai kuke bata lokaci wasu ku akan Facebook kan zance mara amfani kaga mutum a WhatsApp ya kashe awa wajen uku hudu ba nassin Qur'ani daya sai chatting chatting chatting da wa kake chat wa kake chat sallahu almusta'an wa alaihi tukla kafofi ne da labarai suna takawa ba na wasa i wallah ko dai rusa tarbiyya ko gyara tarbiyya kuma ba lokacin ta magana ba magana ta da nake a anan kawai in hadil ujala jan hankalin wajen cin amfanin kafofi na yada labarai kowannen ku in kana yi ka ƙara ka ɗaukan makanka misali duk sati za ka tura hadisi guda ɗaya zuwa ga dole ilimi za ka yi mamaki duk sati ka tura hadisi ka tabbatar da hadisi ne ba hadishi ba akwai hadishi akwai hadisi hadisi ne tabbata hadishi kuma rubabbe ne hadisin kanzon kure ba shi nake magana duk sati hadisi na wahida ko hikima ta malamai kwaya ko wa'azi a shekara kana da hadisi 360 turfa tana wucewa shine in ka samu dama ka dama kar ta dame ka damu ya ku iyaye mata da ke gidaje dan girman Allah ku sa ido kan abin da ƴaƴanmu ki gani a talabijin amana tana ku ne san da su gabarin wani kallon ainihin arewacin jiko ga kafofi na alkhairi ga malamai dakka suna baje karatu a kofi da muke Allahu akbar kuna barin damar tana wucewa wannan gaba ta farko ta hudu ba ta kenan tuwan labari ala halbal labari barayi na biyu hadisi ne ainihin mai lamba dubu uku da ɗari hudu da hamsin da ɗaya cikin sun abi dawo suleiman ibn al-ashas sani rahmatullahi alai al-imam abu da cikin sunan ya kulla ainihin kitab yace kitabul ijar na'am sai ce babu tas'ir haka yayi tarjaman ba ku sake rikewa hadisi mai lamba 3451 ya koro isnadin hadisi kuma hadisi ne sahihi hadisin Anas dan Malik Anas ya ce Allah ya kara masa da wasu mutane suka ce ya manzon Allah Galas si'ir farashi ya tashi goron zabi kamar mu Anas. to mu ba ma tashin goron zabi ba tashin goron wato mikiya ne ka san mikiya in ta tulla samaniya lamarin tafi na irin goron zabi yau sai ka sai kaya a yau da yadda Allah kafin sati guda kayan kusan ya canza farashi sau wani ke faruwa ne shi ne sabai suka ce ya manzo Allah farashi ya daga sa'ir ka dakile farashi ba kusan me ce sai ce a'a Allah shi ne mai kai da farashi ba ne ba shi ne alƙabidu mai damkewa al-basitu mai budawa Allah ka buda mana ya Allah ar-raziqu mai azurtawa Allah ka azurta mu haka ya faɗa alaihi salatu wassalam sannan sai ce wallahi ni fa fata na in tsaya gaban Allah kada ɗayan ku ya kai ƙara ta gaban Allah na zalunce shi akan ainihin wato jini na zuba jininsa ko na taɓa duke shi la ilaha illallah da haka ni ba zan kai da farashi ba da wannan malamai ke cewa baya halatta ga gwamnati kai da farashi kamar nan idan mutum kaddara ya je dubai sun kaya na naira miliyan ɗaya ya kawo Najeriya. Hukuma ta ce kai dole ka sayar miliyan saba'in. An zalunce shi. Kulala, an zalunce shi. Saboda ya sarar dubu talatin, akwai miliyan talatin. to wannan ne annabi ce ba zan yi akwai kwara ce to sai babban malami al'alamatu wal fuzan al fuzan Allah ƙara mai lafiya yake cewa to amma idan mutane domin asalin rashin ɗaukan matakin dan kar dan kasuwa yake ce faru to shi kuma yana cutar mutane to hmm? shi dan kare cutar ne to yana cutarwa to su ɓoye kaya su ɗaga farashi waya ma zai kira kai kayan nan mun ƙara dubu biyar haka kawai haka kawai kuma da talaka da mai kuɗi dukkan sun su yake, babu tausayi ga talaka to ne malam ke cewa idan aka waye gari mutane suna wasa waliyul amr mai mulki dole kafa ƙa'ida saboda suna cewa a kirkiro mutane dokoki dan a taka musu birki gwargwadon fajirci da suke هذا فقه رائع يا داتي فما تقول نيجيريا kasar mu ta Allah ƙara mu yanzu ina zan tambaye ka wace shawara za ka bayar a yi maganin hawan farashi ni shawara ba mu ce gwamnati ki dakile ki karya farashi ki fara da abubuwa da fi damun mutane abinci abinci shinkafa masara dawa iburo acca kaza kaza yani hadhihi almustahalakat allazima da ake bukatar su ko da da kuɗi mai kauri a hannunki hukuma wallahi ta sai kayan abinci na miliyan biyar. Allah ta sami waya hau musauda aljifa'i ta taskance su a wurin kai mai masifar sai ka daga farar je kai sai sannan hukuma ta kafa kwamiti na amintattu ina ba da shawara malamai zalla ya kamata su kira wasu ni ba na cikin su ba ma na bukata na akwai da suka bi ni cancan ki kira dukkan malamai bayin Allah wannan duniya ta yi musu shaida da takawa a yau kafin shaidan mutane Allah ya ce ma ya hasuna masu tsoron Allah cikin bayan sa malamai innama lil hasrun kasr ce to akar makalla kuna ta magana to mun ga ba za mu iya mu kaɗai ba ai kowa ya yi da misali gwamnati ba za ta ba da ilimi da aka ake fita jami'o'i an ci abu ya tafi gwamnati ta to akwai abin da ya fi ta saboda ya tsare ba ta cin tariya ala misali a samar da kwamiti mai karfi na malamai a ce to gafata malam kai ne shugaban nan kwamiti duk members malamai ne babu laifin a ɗan tsarma da 'yan kasuwa na nagartattu kirkaka akwai su kai maka lamun baku shekara shekara biyar kayan abinci kawai saboda idan aka tsayo aka bar wato irin yan waka cika tashin nan to za a koma gidan je kai gidan ma shekarun ya za koma to a hana ni na imani malami yana tsoron kada mutuncin sai su kuma a gaya musu malam ana samun tasgaro za mu yaɗa ku a labarai ba ma sai sun gaya musu haka takawar da ke zuciya shi saboda Allah ya in dai malami ne ba malum malum ba ina tabbatar muku za a sami canji ta gairin jazri shawar da nake bayarwa ke sannan a kafa doka akar makalla duk wanda ya zo muka zai wasa malam zan sayar in sayar in yayi wasa kwaɗa da jami'an tsaro a kama shi to amma an kyale yau sai ka iska mutane da ba sa cin abinci yau talauci ya yi yawa fitina ta yi yawa kuma durhu duk hukuma dole ta samar da abu shi daga jama'a in ba haka ba da matsala samar da tsaro samar da abinci samar da ilimi na gaske samar da aikin yi samar da harka da kulawa da lafiya samar da abin da suke kira albuniyar tahtiya infrastructure misali wutar lantarki ruwan sha hanya wadda ba ta zama tarkon mutuwa ba wannan mas'uliyar na kan masu mulki muna roƙo kuma Allah ƙara musu tawfiqi da sadadi ba jin mu bane ka dinga koma ji kana faɗin ba dole yi musu addu'a ta gari saboda inda za a jarabe ka da mulkin kai kanka ya zafi to in aka bi wannan hanya da yardar Allah wanda ya kaskanci abinci yana jiran ramadan ya zo dan akwai mugayen da ramadan na kwankwasa kofa sai ta sukari a boye a sai kaza a boye kuma musulmi ne to a saya a boye malamai ku ne jagororin mun ba ku lokaci ku karya farashin abincin wallahi da gudu wanda ya boye sai ya zo ya sayar da ake bukata ka ganin ai ba ce an karya masa na'am sannan a koma zuwa ga wani wani bangaren kuma a ɗauki kayan provision suga da sauran misali kayan tufawa haka ni muna yara na san a ƙasar nan an kafa hukuma na sani ina yaro suna hukumar price control board price control board to ne na ba da shara ku sa muku suna inflation inflation control board suna ne kawai ai misali nomenclature ba shi bane damuwar mu almuhin a ga aiki din kudu ba ta kenan sako na ke sai tsokaci na ina karanta labarin dai daga cikin malamai a shekha abdurrahman ibn sami wata ran yana tafiya a mota na jin kuwa italiya ne italy sai mota ta lalace ya fito daga mota sai ga wani fasko kitson kennedy ya ce fasko ce mai ke mota ta ce ta talata ta ka bari muhammadu ya zo ya gyara maka mu la ilaha illallah da'a muhammadan islih halak ya faɗa ne istibzal saboda iskilanci ka bari muhammadu ya gyara maka mu babu komai Allah ya taimaki Ibn Samit ya gyara mota. akwai sakon da nake son in fito da shi daga wani ya gyara mota Allah da ikonsa ya hau mota can da ya leka sai ga fasko shi ma ta mota ta lalace kamata dinu da malam sai fito ce yawwa ya shabab akwai samari a ku zo mu je mu gyara mota ya je ya gyara mota ya kyautata mishi ya ce na gode ba sai ka gode ba هذا الطيب ليس من عندي إنما هو من تعاليم ديننا الدين من يكرم تبقى aka ce kwas ne dinga tsatsafar da gumi saboda jin kunya to me alaƙar wannan tsokacin da hudu ba ta yi ai shi ma sako wasa'il ai sako kana iya da sako ta halin ka ai fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum zahabu hali na gari akwai lokacin da baka bukata ma kai waje ko ka ja aya hali sai farauto mutum zuwa ga mutum to wannan abu yi mana karanci a yau muna kai kuka zuwa ga ubangiji halayen mu Allah ya kyauta a cikin abin da dawud aka tabbatacce manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallama ana za'imun ببيت في رضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان نادها وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا سيفعل الشاهد وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن إيش خلقه والحديث ثابت النبي جينا بعد جرنتي سامن جدا أكيوين الجنة قوان دي الجنة خودا دا ينا هو دا ينا na Da wanda ya bar ƙarya ko da yana wasa ne ma zai yana raha sai ce na ba da garanti gida a tsakiyar aljanna na ba da garanti kan samun gida a mafi ƙolonta aljanna da wanda halin sai ke kun ga wannan kyakkyawan hali ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara halayen gaba ya bari albariya. Wa ya ويا غافر الخطيئات ويا عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحما وقهر كل مخلوق عزة وحكما وحكمة اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين وعليك بالمنافقين يا أرحم الراحمين يا الله كسوك الدرامة كريم يا الله الله منا cikin hali na kunci ya Allah Allah mun tuba mun kasa tsaron namu ya kasa dabarar ta ciki tsaro ya gagara a kasar Allah kawo mana tsaro sai idan kuna son tsaro muna son tsaro na sha faɗa in kana son tsaro ka tsare tsarin mai tsaro ya baka tsaro ya ɗauke maka tsaro mu tsare tsarin mai tsaro sai cire mana tsoro ya ba mu tsoro a cikin tsoro muke a yau baka isa ba ban isa ba in tashi daga Kano zuwa da cikin dare a yau cikin tsoro ya Allah ka gyara halin ka addinin mu ya Allah ka haɓaka sunna rabbul alamin marasa lafiya ka ba su lafiya wanda ke Allah ka sa mu ci abdullahi da kake so ya waɗanda suka riga mu da imani zuwa gare ka ya Allah ka ji kansu ibadallah sallu wa sallimu ala nabiyina muhammadin al-fatih kuma kuma ila salatikum wa